tun da kafa wannan hukumar za ga wanda ake naɗawa a matsayin shugabannin hukumar za ga dattijai ne wasu ko wanda ya ritaya wato ko alkalin da ya ritaya a irin ko kuma irin tsohon ma'aikacin gwamnati da sauransu saboda su yadda suke tafiyar da ayyukansu ya dan bambanta wasu sukan yi dogon bincike sannan ba su da irin karfi misali ma ko kama karfi na irin kuɗaɗe haka na aiki saboda karfin aiki da sauransu ba su da shi to amma wannan sauyin shugabanci da kuma yan kwamitin zartarwa da aka naɗa. akwai wani tasiri da ake gani hakan zai yi ga yaƙi da cin hanci da rashawa to wato ni a nawa fahimtar ah, wai nema ake a ƙara ma wannan hukuma wato kaimi a esa aka ɗauko wato sakatare na wannan hukumar da kuma kungiyar da ke bada shugaban kasa shawara akan cin yanci da rashawa shi wannan professor inda aka naɗa um, um, adebayo kira kuma kowa ya san yadda suke fafatika wa yin wannan kwamitin da taimakon da suke ba ma efcc da sauran hukumomin masu yaƙi da cin yanci da rashawa so haka naɗa shi wannan da ake to zai ƙara ma ainihin hukumar ƙyami ne saboda shi wancan ba wai wa'adin abunan din shi ya kare ba ne irin canja mai matsayi aka yi aka dora shi wata shi itan kenan an kai shi wata wata hukuma daban wata hukuma mai kula da ainihin albashi da fenshon wato ma'aikatan gwamnati. To Dr. Hussein Abdu an daɗe ana hukumomi na yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya amma maimakon abu ya sauƙi sai ma daɗa ƙaruwa yake yi. Shin ina matsala take kuma ya kamata yaƙi cin hanci da rashawa? wato najeriya har yanzu ba mu gama fahimtar menene shin menene ma cin kanci da rashawa a ƙasar nan ba bayan da za a yi a ce kana fama wai ana yaƙi da cin hanci da rashawa a ce albashin ma'aikata ga shi nan iya kalilan bai wa isa ya ciyar da mutum ba balle ma a ce an biya kuɗin makaranta ko kuɗin asibiti ko mutum mai samun muhalli ko ne abun nan duk babu idan aka ce za a yaƙi da cin hanci da rashawa dole a tabbatar cewa an kyautata ma al'umman kasa saboda su samu cin gashin kansu sannan wato a kafa abubuwa da dama da zai hana kwaɗaita mutane a kan wato ɗiban kuɗin jama'a ko kuma kuɗin gwamnati sannan idan sai a kafa wayan wato a ƙarfafa wayan nan hukumomin saboda ka duk wanda ya zarce inda ya ka ɗiban mai a tabbatar cewa shi ma an tukume shi an kamace an kuma an tabbatar cewa wato an yi mai abin da ya kamata muddin ba irin wannan abun ba a ce kawai hukuma ko ake kafa kame aiki da kame kawai a ce an kan daure mutum ko an gudanar shi gaban alkali da sauransu duk wannan ba zai yi kwakwaran tasiri ba dole sai an kara sai an canza wato yanayin cin hanci da rashawa a kasar. To amma menene kake ganin hikimar sanya 'yan siyasa cikin wannan kwamiti na ICPC na yaƙi da cin hanci da rashawa maimakon kwararru da suka san fannin yaƙi da cin hanci da rashawa? siyasa cikin kwamitin kawai neman ma kowa abinci ake. kowane ɗan siyasa dama duk wanda bai takara kuma yana siyasa ya wani abu yake nema saboda haka dama ana ta suna ta kuka cewa ai ba naɗa su ba ba ba su ba a raba makamai ba da sauransu saboda kawai nan kawai an bayar ne kai ma ka ce da kawai an baka wani abu ka je kai kuma irin wanda bayan da za a ce an cimma burin yaki da cin hancin rashawa nan da irin wannan da na ba zai yiwu ba